lalle daga nan zuwa gobe dai insha allahu akwai wani sabon rahoto da za ku shirin ji na bangaren koko nan za mu saurara mu gani da in ba sai ta yi wani juyi ba da in ba sai ta yi wani juyi ba wajen masu shirin koko nan amma dai muna sauraren hukuma abinda tabban mu shi za mu gai insha allahu lalle akwai wani ubarcir da za ta shirin yi kokuwan nan in allah su yare dai an ce dai in dakata saboda a ƙara maimaita ma mutane waɗanda za su yi kokowa da kuma irin da ganiyar da za a shirin yi ba haka nake tsammanin za ta sake tsari